da kuma ajujuwa domin ci gaban addinin musulunci muna roƙon ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma allah ya sa ya zama sababi na yada addinin musulunci da shiryan mutane da yawa wannan farko ne na jerin gwano da za a yi na laccoci tun daga wannan ranar har zuwa ranar juma'a insha Allah har zuwa ranar asabar kuma malamai da aka gayyata kamar yadda aka ji a sanarwa a kafafen yada labarai da social media cewa sun kai ashirin da biyu kuma kowace rana akalla za mu samu malamai biyu zuwa uku har zuwa lokacin da za a buɗe wannan masallaci a ranar juma'a mai zuwa 19 ga watan hudu shekara ta 2019 malamai ne daga garuruwa daban-daban kaduna bauchi azarai kano birnin kudu da sauransu wasu sun iso wasu kuma suna kan hanya kuma insha Allahu kamar yadda aka ce bayan ba haka za a dinga yi duk da cewa yau saboda ranar farko ne an dan samu jinkiri saboda hada na'urori na aiki amma insha Allah muna fatan nan gaba ba za a samu wannan jinkirin ba da izinin Allah so a yanzu muna tare da dr ibrahim jisina wanda ya taho daga garin bauchi kuma muna tare da eh, sheikh abubakar musa giya wanda ya taho daga azarai da sheikh shaya Uyusha wanda shi ma daga garin bauchi wanda su ne za su yi mana karatu insha allahu a wannan yammaci gobe kuma wasu malamin ne daban jibi haka har zuwa ranar juma'a kafin in gayyato su masu karatun zan gayyato chairman na board of trustee na wannan santa aga islamic santa ya zo yi bayani a takaice akan wato ita wannan santa ɗin kafin mu fara wato ainihin karatuttukan da suka tara mu wanda shine alhaji abdurrahman modibo gire muna gayyatansa falyatafabbal mashkuran wa ma'ajuran bismillahirrahmanirrahim بسم ah, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a nan ga islamic center ita cibiya ga islamic center yana kunshe ne da abubuwa guda biyu muhimmai akwai makaranta da kuma masallaci insha Allahu ran juma'a idan Allah ya kai rai za a ƙaddamar da waɗannan eh, masallaci da kuma makarantar amma kamin ƙaddamarwa yanzu za mu soma gabatar da karatu daga manyan malamai waɗanda aka riga aka yi bayanin su don haka a madadin board of trustee ko kuma eh, amintattun eh, jagorori na wannan eh, masallaci suna maraba da manyan baƙi malamai waɗanda muka samu a nan yau don haka muna godiya da suka rungumi wannan cibiya da hannu biyu allah ya saka musu da alherinsa amin waɗannan malamai sun suna ba da gudunmawa su da tallafawa wannan cibiya domin Allah wannan cibiya zai zama yana mai zaman kansa ne wanda ya gina wannan wuri ya yi ne domin neman yarda ubangiji Allah wata'ala kuma cikin manufofin wannan cibiya na farko a taimakawa jama'a maza da mata hanyoyin inganta sana'o'i domin tallafa matasa har ila yau a ga islamic center zai kasance wurin yin ibada kamar su wa'azi nasiha ga 'yan uwa taron addini domin wayar da kan jama'a da kuma aikin da'awa haka kuma cibiyan zai yi zai kirkiro eh, zai in eh, zai kokari wajen inganta zamantakewa tsakanin al'umma koyarwa mutane da'a ga shugabanci da kuma taimakawa mabukata in Allah ya yarda daga ƙarshe eh, ina ƙara godiya ga Allah da waɗannan malamai da suka sami halarta wannan eh, buɗe masallaci eh, Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma ya saka malamanmu da alheri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, chairman na board of trustee na abga islamic center ya yi jawabi a takaice akan manufofin gina wannan santa na masallaci da makaranta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka wanda ya gina da alkhairi kuma allah ya kai ladan ga mahaifiyarsa idan mun fahimci jawabin yana nuna ya yi waƙafi ne wa mahaifiyarsa wanda ita ce ake kira agga duk abin da za a yi a wannan waje na ibada ladan da ake samu a masallaci da kuma wato karantarwa da za a yi a wajen ya yi ne don allah ta'ala ya bata wannan ladan muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ladan a cikin mizanin kyawawan ayyukanta wannan shine ake cewa waƙafi a cikin addinin musulunci kuma insha Allah a cikin malamin da da su yi laccoci daga yau zuwa juma'a ko wanda zai mana bayani akan mahimmancin irin wannan aiki na alkhairi wanda larabawa suke yi mu kuma ya takaita ba ma yinsa sosai in Allah da za a samu wani malami da zai mana bayani a kan haka kuma cikin malamin da za su zo akwai daga kaduna wanda na manta ban faɗa ba a yanzu insha Allah za mu ba wa dr ibrahim jisina uh, mayek domin ya yi ci gaba da ko ya fara mana laccansa dr ibrahim jisina ya yi karatu a jami'ar musulunci ta madina kuma ya yi digirinsa na farko a can kamun da ya shafi bangaren hadisi ya yi masa ɗinsa a jami'ar jos ya je digirinsa na uku fiye ɗinsa a jami'ar usman dan fodiyo ta sokoto so da aka yanzu dokta ne aka amin da ya shafi karatun addinin musulunci sannan kuma shine director na sunna tv duk wani abin da ake yadawa a sunna tv shi yake ba da umarni ya ce a sa ko kuma a cire in ka karatun ka a sunna tv shi ya a sa in maka gani ba kuma ko ka tura shi ne kar a sa ko bai ba da umarni a sa ba shi ya sa ba aka gani ba to muna roƙon allah ta'ala ya saka masa da alkhairi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 الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم وأنا من mana المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika ina mai farin ciki kwarai da gaske da ganin irin wannan katafariyar cibiya don ayyukan addinin musulunci da aka naɗa mata suna ga kuma abin da ya ƙara samun farin ciki cikin jawabin shugaban amintattun wannan cibiya sai na ji ya ce wanda ya gina wannan cibiya ya yi ne a matsayin wakafi wanda cikin jawaban mala abakar ya ambata ma'anar haka shine eh, duk abin da za a samu na lada da karatunmu da za mu fara yi yau da sallar da za a ringa yi kullum da duk wasu abubuwan da za a gabatar nan gaba za a ringa tura kwatankwacin wannan ladan zuwa account na kyakkyawan aikin wannan baiwar Allah hakika wannan ɗanata ya zamto cikakken ɗa ba wani ɗa na gari da zai yi wa iyayensa irin wannan katafaren aiki sai wanda yake nagari don a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ayyuka idan idan mutum ya mutu ayyukansa sun rigaya sun dakata in banda abubuwa guda uku daga ciki akwai addu'a ta yaro na gari har imamu ahmad yake cewa yana daga cikin abin da za ka iya gada cewa kai nagari ne ko ba nagari ba idan iyayenka ba sa nan ka ci gaba da yi musu addu'a gwargwadon yadda kake damuwa da iyayenka da suka rasu gwargwadon yadda ke gwada haƙiƙanin nagartarka da rashin nagartarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin arzikinsa Allah maɗaukakin sarki ya kare masa shi ya kuma sanya shi sanadiyya ne gare shi zuwa shiga aljanna shi kuma za a ringa ba shi ladan biyayya za a ringa gutsura masa fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ya ba mu dama mu yi wa iyayenmu irin waɗannan ayyukan Haɗuwar mu yau a wannan masallaci kuma ina tsammanin wannan ita ce eh, laccar farko da za a fara gabatarwa a wannan masallaci gabanin manya-manyan malamanmu su zo su bude wannan masallaci masallaci cibiya ce ta haɗuwar musulmai kuma musulmai ba su da wani abin da ya wuce musu masallaci za ka gane haka farkon ginin da allah subhanahu wa ta'ala ya fara cewa a yi a duniya shine masallaci inna awwala baitin wubi alinasi lallazi bi bakkata mubarak farkon ginin da aka fara yi a duniya shine ginin masallaci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa bayan ya fita daga halin kunci da takurawa da ake masa na rashin samun gudanar da ibadun da aka ɗora masa kamar yadda yake so ya gabatar da ya ƙaura ya hijira zuwa garin madina alawaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ya da zango a cikin anguwar ƙuba cikin kawunansa nan ne gidajen su mahaifiyarsa aminatu bintu wahbin annabi sallallahu alaihi wasallama tun ya ƙarisa garin madina abin da ya fara yi a gurin shine gina masallaci masallacin da allah ya koda shi a cikin alkur'ani da cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara gaba zuwa cikin garin madina sallallahu alaihi wasallama kowa na ƙoƙarin ya saukar da manzon allah sallallahu alaihi wasallama manzon allah ce ku kyara taguwa ta an umarce ta yadda za ta tsaya ta dakata da ta dakata a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya fara yi shine gina masallaci bayan ya sauka a gidan khalid ibn zaid ibn kulayb saboda alfarma wannan suna har malam bahaushe ke cewa halade farin tsoho na madina mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi gabanin ya gina gidansa shine ya gina masallaci sallallahu alaihi wasallam wanda asalin masallacin manzon Allah wata gona ce ta wasu magada wanda wasu daga cikin kakanninsu ko iyayensu da aka binne a gurin an binne a cikin wannan gona gona ce kuma akwai wata 'yar karamar makabarta annabi sallallahu ya sa aka kwashe kasussuwan mamatan da suka rigaya suka riɓe, aka kawar da su aka canja musu guri tunda gona ce eh, wacce ta dabinai da aka shishirya dabinan a jere sallallahu alaihi wasallama sai ya sa aka gina masallaci a daidai wannan guri waɗannan dabinai sai aka mai da su kamar ginshiken da muke gani annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gaba ɗaya suka yi aiki jan imam bukhari ya ba mu labarin yadda aka gina masallacin manzon Allah aiki ne na gayya tunda masallaci ba na wani bane ba na Allah ne yanzu injiniya ya cire kuɗinsa ya gina masallaci amma daga yau masallacin ba naka ba ne ba na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallaci na Allah ne kada a yi wani abin da ba aikin Allah ba a masallaci in aka ce aikin Allah ba wai ya taƙaita sallah ba kan wani abin da yake akwai amfanin al'umma masallaci is a public place na kowa da kowa ne kawai abin da za mu ce waɗanda suka gina masallaci Allah maɗaukakin sarki ya ba da shaida a kansu da cewa nagartattu ne masu imani ne wa ma eh, Allah maɗaukakin sarki cikin surat tauba ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wanda kaga yana raya masallatan Allah sai mutumin da ya imani da Allah ƙur'ani ya sake cewa wanda bai da imani ba za ka ga yana ba wa masallaci wato gudunmawa ba ba ma ya ba shi mahimmanci ma kana mashirki na an Masaji masajidallahi saboda haka lalle masallaci ga musulmi ba karamin a cibiya bace ba za mu iya gane haka idan muka ƙara faɗaɗawa muka dubi tarihin manzon Allah muka ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke amfani da masallaci kuma jagorancin masallaci da waɗanda aka ɗora wa gudanar da masallaci ba ƙaramin aiki aka ɗora musu ba domin na farko shari'ar musulunci tana ganin su a matsayin na musamman dole su a karan kansu su tabbata sun gyara kansu da kansu don su zamto abun koyi dole kuma su tashi su yi aiki wurjan jandu abin da ake so a gudanar a masallaci su tabbata sun gudanar da shi yanzu cikin jawaban da Eh, shugaban eh, kwamitin amintattu ya faɗa cewa nan gaba wannan cibiya za ta gudanar da ayyuka na rayar da al'umma da kula da ibadarsu da ci gabansu duk wannan gafarta malam yana nan cikin ayyukan masallaci dama can kuma idan muka duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yi kenan a masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba damuwar musulunci kawai wato ƙawata masallaci da eh, sanya masa kayayyaki na alfarma ba in aikin da za a yi nan gaba shine babban abu domin zai iya yiwuwa a ƙawata masallaci amma kuma ya zamto cewa iyakar a gajiyar da za a ci kenan shine wannan ƙawatawar wanda kawatawar ba ita ce manufa kadai babbar manufa ba babbar manufar ita ce ayyuka don kun ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya bar har manzon Allah ya bar duniya masallacin manzon Allah ba shi fudi irin wannan rairayi ne har ya zo a cikin bukhari cewa masallacin annabi ko kofa da ai wacce ake rufe masallaci ba masallacin ba shi da ita hata karnuka sukan shiga daga wannan kofar su fita zuwa daga ta waccar kofar wani lokaci ma har su yi fitsari a cikin masallacin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a rawaito cewa yana ɗebon ruwa yana wanke masallacin ba wanda daga wannan malamai suka tattauna kan wata matsala cewa shin fitsari idan rana ta buge shi wato ya bi ƙasa ko da ba a zuba masa ruwa ba gurin ya tsarkaka ko kuma bai tsarkaka ba tattaunawa ce tsakanin malamin musulunci masallacin manzon Allah sallallahu rairayi ne shi yasa ma kaji a cikin hadisi manzon Allah yake cewa albusaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha mutum yayi kaki a masallaci ya tofar kuskure ne amma in ya yi ya binne ba komai saboda masallacin ada rairayi ne shi yasa ake sallah da takalmi a masallacin aka ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu har yanzu in zaka yi sallah a cikin rairayi ko gurin da babu shimfiɗi Allah shi ba da sa'a sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka zo nan gurin ka zama ka mana sallah da takalminka mai datti ka ce mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ɗabbaka a haka ba ba haka lamarin yake ba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya bar duniya ko fitila babu shi ya sama a cikin hadisi aka ce sahabban manzon Allah suna sallar asubahi da duru-duru yanda idan ɗayansu ya idar da sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah baya iya gane wa ke kusa da shi wa ke daura da shi minal galasi saboda yanda har yanzu gari bai gama wayewa ba ba fitila masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka masallacin nan ne cibiyar gudanar da daular musulunci masallacin nan ne makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa na hadisai mafiya yawan hadisan manzon Allah annabi ya faɗe su ne a masallaci saboda nan ne manzon Allah ke zama da sahabbansa nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantar da sahabbansa an ce majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo ka ganta ba za ma ka iya gane wane ne manzon Allah ba nimrak ko tintim ɗan abin da ake jingina guda ɗaya ne wanda wani lokaci manzon Allah ke jingina da shi sahabban manzon Allah suna kewaye da shi amma sukin nutsuwa saboda nutsuwar su kai kace tsuntsu zai iya sauka a kan ɗaya daga cikinsu domin ko motsi ba sa yi saboda yadda suke tara hankalinsu gurin manzon Allah sallallahu shi kuma manzon Allah ga iya karantarwa a masallaci duk wani abin da wani zai zo mana da shi yau ya ce ga salo na karantarwa babu kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana magana yana magana dalla dalla sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik ya ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusridul haditha misla sardikum hadha kana kalamuhu faslan sallallahu alaihi wasallam baya magana ta ta ta ta ta ta ta zuba babu tsayawa dalla sallallahu alaihi wasallama yake magana har aka rawato idan manzon Allah ya yi magana yakan maimaita ta sau uku eh, sallallahu alaihi wasallama don mutane su kiyaye in manzon Allah ya faɗi kalma ko ya faɗi jumla sai ya dakata sabit ibn qais ibn shammas in akwai cincirin dan jama'a shi kuma ya isar wani mutumi ne wanda yake in ka ganshi tsamurmuri kamar yadda ya zo a siffarsa amma Allah ya masa baiwar murya in yana magana kai ka ce amsa kuwa ce ke magana da kanta shi ke isar da zancen manzon Allah haka manzon Allah ya tarbiyyanci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga shi yau duk bincike-binciken da ake na musulunci duka yana dai komawa ne zuwa ga abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da manzon Allah ya faɗa a masallaci da wajen masallaci amma mafiya yawan zancen manzon Allah shine masallaci don nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya fi zama sallallahu alaihi wasallama masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kasancewarsa masallaci makaranta hakan nan kuma masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cibiya ce ta gudanar da lamuran musulmai domin 'yan yaƙi za a tura a nan masallaci ake yin shawarin ya ya kamata a tsara yaƙin kuma daga nan masallaci ake tura rindina ta tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yi mata wasiya ya yi mata huduba daga nan ta kama hanya ta tinkari inda aka tura ta idan kuma aka dawo daga yaƙi ko aka dawo daga wata tafiya sai an zo an yi rifotin a masallaci dan manzon Allah sai ya shiga masallaci sai ya yi raka'a biyu gabanin ya wuce gidansa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aikaci in aka tura shi sai ya zo ya yi rifotin a gurin aikinsa gabanin ya karasa gurin gidansa na zama to masallaci nan ne cibiyar musulmai nan ne babbar makaranta cibiyar gudanar da lamuran musulmai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai kawai abin da ya shafi daula ba hatta ɗaiɗayakun mutane a rayuwar manzan Allah sallama kusan lamuransu sukan danganta shi zuwa ga masallaci kaga idan aure za a ɗaura a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa cikin abin da imamu abu dawu da ya rawaito daga nana aisha cewa annabi ya ce a'alilun nikaha waj'aluhu في المساجد واضربوا عليه الدفة كو واضربوا عليه بالدف أو كما قال صلى الله عليه وسلم كو سند أولي دم سنشوا دقا يو وچتا كوما ما ترواني دن كده مغنسو أواني ينهي مزرجيسو شي يسابا أسواء بويا أولي منذ الله تي وجعلوه في المساجد كو سنيا أورا أورا دا سند da shi daga masallaci kaga wato ɗaura aure ɗaya ne daga cikin abin da ya shafi tsakanin wasu ne da wasu amma su zo su gudanar da shi a cibiyar musulunci cibiyar gudanarwar musulmai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ba wai matsayin masallaci ya tsaya kawai kan gudanar da aure da karantarwa ba kaɗai, a'a ya wuce nan domin ya zo a tarihin musulunci sa'ad ibn ubada ɗaya daga cikin manyan garin madina lokacin da aka ji masa ciwo aka harbe shi a ghazwatul ahzab annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko shi cancak daga gidansa ya zo ya sa aka buga masa hema aka yi masa tanti a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa ana gaida shi ana ci gaba da yi masa magani ana ci gaba da yi masa magani kaga daga wannan ya kamata mu ɗauki 'yar manuniya cewa masallaci wato ana so ya taka rawa hatta cikin bukatun mutane na yau da kullum amma wani abin takaici sai gashi waɗanda ba mu ba su suka fi cin gajiyar wannan abin da aka rawaito mana na tarihin mu kyakkyawa wanda su a cikin tarihinsu babu haka muka yi wasa muka yi sakaci su suka gani suka koya suka ci gajiyar abun mu kuma sai aka kyale mu alakar mu da masallaci sallah kaɗai na'am sallah ita ce babbar abad da ake gudanarwa a masallaci musulmi ba shi daga wani abin da ya wuce sallah to amma tun da dama ce ana haɗuwa bayan sallah a kuma gudanar da wasu ayyukan alheri tun da dai annabi Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya yi kira da cewa a yi aikin gayya a yi keniya, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan kun ga a zamanin manzon Allah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi amfani da shi a matsayin cibiyar warkar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito cewa abu salama mijin ummu salama ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da suka gamu da gamansu suka aka harbe su aka ji musu ciwo a yakin udu shi ma an kawo shi masallaci an yi masa jinya duk da yake cewa yana da gidansa tare da matarsa wacce daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta saboda haka akwai bukata musamman a wannan zamani mu ƙara faɗaɗa amfanin masallaci bayan gudanar da salloli da ibadu da karatutuka zuwa kuma abubuwan da za su ringa shiga rayuwar mutane suna amfanar da su wannan fa duk a cikin tarihin annabi duk wanda yake so ya koyo wani abu mai kyau ya koyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wanda yake so ya gamu da Allah yana musulmi yana mumini to ya koya daga cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana masallaci banda waɗannan abubuwan da na ambata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ne ake gudanar da sallar gawar waki, jana'iza irin dai yadda yanzu muke gani a masallatayyanmu akan samar da makara ko da wani zai rasu daga cikin musulmai a ɗauka aje a ɗauko shi a cikinta tunda ba zai yi a ce kowane gida su yi makararsu ba saboda masallaci nan ne makomar musulmai duk da cewa ga wata aba ce wacce take ba mai tsada ba amma ba wanda za ga ya ce bari in sayi makarata wata kaina in ajiye ta a gidana saboda musulunci ya haɗa alaƙar ka da masallaci idan aka maka mutuwa sai ka zo masallaci sai ka ɗauki motar masallaci bayan haka kuma sai ka ɗauki makaran makarar masallaci masallaci ya shiga gidan ka ya maka amfani kai ma bai me yasa ba za ka ba da taka gudunmawar a masallaci ba shi ya saka da yawa daga cikin marubuta a wannan zamani suke cewa ‘yan uwana musulmai kowa fa akwai rawar da zai iya takawa a musulunci kowa akwai rawar da zai iya takawa a masallaci ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa daga cikinsu akwai irin gudunmawar da ya bayar wanda wani daga cikinsu bai bayar ba wani ya shahara ne wajen ilimi da karantarwa wani wajen fassara alkur'ani wani cikin sanin sahabban manzo hadisan manzon Allah wani cikin karatun alkur'ani wani mai kuɗi ne daga cikinsu wani mayaƙi ne ba shi da kokobo wani irin su albara ibn azim wani kuma babu ruwansa da harkar karatu ba a komai da gare shi na hadisi ba amma duk inda aka ambaci labarin yaƙi inda yana cikin musulmai a lokacin sai sunansa ya fito irin su khalid ibn walid irin su ikrima ibnu abi jahl hakan nan kai ma akwai gudunmawar da zaka iya bawa musulunci kun ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzon Allah shi daya yake mamaye mambarinsa ya zamto cewa in akwai wani ƙwararre wanda zai iya ba da gudunmawa wa al'umma da su daga mambarin masallaci annabi sallallahu ya daƙile shi ya hana shi sai zamto sai shi ɗayansa ne kawai ke iya ba da gudunmawa sai dai kawai kowa zai ba da gudunmawar zai ba da gudunmawa ne kan abin da ya sani injiniya ko likita da za mu iya gayyatan ka lokacin da ake fama da wata annoba ka zo ka yi wa mutane bayani basic abubuwan da ya kamata su kula da shi don su wato kare kansu daga irin waɗannan cututtuka ba za ka zo kuma don ka hau kan mambari ka kutsa cikin hukunce-hukuncen gado cikin hukunce-hukuncen ciniki kana magana don dai ka hau kan mambari don ka hau kan mambari kaɗai ba sai za ka koma a malami ba lokacin da wani sahabin manzon Allah sallallahu mai suna Abu Ruqayya Tamim ibn Aus addari ya iyo shiri na musamman dan ya zo gurin manzon Allah ya karɓi musulunci sai ya hawo girgiruwa Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙaddara cewa igiyar kogin sai ta kaɗa da ta murda sai ta eh, canja akalar hanyarsu da ƙarfin tsiya A suka ɗauki wani direction ba na yadda suka nufa ba kuma ta riga ta hafi su hakan nan ƙarshe ba su samu kansu ba sai a wani tsibiri da suka fito suka ƙoƙarin wato ganin cewa yanzu sun dafa tudun mun tsira sai suka ci karo da wata babbar dabba wacce duk jikinta gashi ne suka ga wani irin halittar da ba su taɓa gani ba daga nan aka jagoran sai cikin wannan tsibiri suka ga wani abun ban mamaki lokacin da ya zo gudun manzon Allah sallallahu eh, ya samu hanya har ya so gudun manzon Allah da ya zo ya ba wa manzon Allah sallallahu labari sai manzon Allah sallallahu ya ce eh, zo ka hawo mumbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ƙasa ya ce ka ba su labarin abin da na kasance ina ba su labari sai ya ba su labarin kissar hadisul jassasa a shahararren hadisin nan da cikin sahihu muslim wanda malamai ke cewa wannan abin shine dujal domin a cikin labarin an ɗaure shi an tantame shi gam-gam har ya tambaye su cewa shin annabin nan da aka ce zai zo ya zo ne shin bishiyoyi kaza sun fito ne shin kogi kaza ya kafe ne suna ba su amsa ƙarshe musu bayanin cewa ya yi kusa shi ma ya balle ya fito zuwa duniya wanda wannan wasu da maga cikin malam musulunci suke cewa shine dujal hadisi eh, ne wanda yake sahihi yana cikin sayo muslim muhallin shahid a cikin zancen shine kunga manzon Allah ya ba da ɗanin mumbarinsa ma wani da ya san wani labarin da zai iya faɗa wa mutane saboda haka yana daga cikin abin da yake mai amfani kwarai da gaske idan cikin musulmai akwai wani wanda yake da wata ƙwarewa wacce mutane suna da buƙatar su santa ɗau misali lokacin da aka samu kare tattalin arziki ko karyewar dala a najeriya wanda lissafi ya guda tunda komai mu sayowa muke yi kuma farashin dalar nan ya riga ya hau namu kudin ya riga ya kare saboda haka power of purchase ko purchase power da ake da na naira ya riga ya ya ya kare abin da za ka saya ja da naira dubu yanzu sai ka sa dubu biyu ko dubu biyu da ɗari biyar ka saya in albashin ka naira dubu ɗari ne da ko da ba a rage maka ba yanzu ya koma dubu hamsin a irin wannan yanayi akwai bukatar a samu masana tattalin arziki su faɗa mutane idan aka samu ta irin wannan yanayi ya ya kamata mutane su gudanar da lamuransu don addinin musulunci addini ne wanda ya zo ya shiga rayuwar mutane musulunci is a complete way of life tsari ne na rayuwa gaba ɗaya komai musulunci yana da cewa a kai bayan allah saboda haka lalle ya kamata mu ɗau izina daga ɗan abin da muka ji da wanda za mu ji nan gaba daga bakunan malamai akan yadda musulunci yadda masallaci ke tara taka rawa don wato haɓakar da al'umma mu ba wa masallatayyanmu irin waɗannan damammaki eh, don kowa da ganshin nan akwai irin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya masa kuma shi ne zai zama shi ya kamata a tuntuɓa in ana so a san irin wannan baiwa wala yunabbi'uka mithlu khabir fas'alu ahla dhikri in in kuntum la ta'lamun masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi Qur'ani ya ba mu labari cewa annabawan da suka zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi ma masallatayyansu nan ne gurin hukunci tsakanin mutane idan an samu ah, matsala tsakanin al'umma in an samu din dai za a zauna to wata rana kuma za a saba to kamata yi a ce masallaci a unguwa yana da wani kwamiti na sulhu tsakanin ah, mazauna wannan anguwa da zai ringa warware matsalolin mutane domin ah, har duniyar yau ta yadda cewa babu wani tsari da zai ringa samar da kyakkyawar zamantakewa ya fito da hakkokin mutane daga waɗanda suka rike musu kamar tsarin sulhu domin in ka ce kotu dai ƙarshe sai ka ɗauki tsawon shekaru musamman ma a irin tsari namu na na yau sai loyoyi su ci ku suna yi kirkire-kirkiren motion duk su galabatar su wahalar da kai su wahalar da mai ƙara su wahalar da wanda ake kara duk ku tashi kun yi gade ba wanda ya amfana amma idan aka bi tsarin sulhu sai ka ga wato an warware matsalar cikin sauƙi domin ga liman ga aya ga hadisi ga tarihi zai jawo hankalin mutane cewa ku yi sulhu ƙur'ani ya ce wa sulhu khair Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب سنكا وقال أقول أن النبي داود أما سلاشي suka تلقو سكا شقو مسا سكا تكادا كالازنا mu mun kawo kuka ne ya warware musu ya yi sulhu tsakaninsu ya daidaita tsakaninsu wanda da wannan malamai suka wa ashe masallaci ga shugaba kotu ne guri ne na warware matsalar mutane na warware rigima da take faruwa tsakanin tsakanin mutane saboda haka ya kamata mu daga wato gudunmawar da masallaci zai ringa bayarwa a cikin al'ummarmu daga sallah zuwa wani abu na daban wanda yake da asali a cikin shari'armu wanda haka annabi musallallahu alaihi wasallama na san kun fi ni sani tunda da yawa daga cinku mutanen boko ne a tarihin duniya za a iya cewa jami'ar farko da aka fara samu a duniya asalinta masallaci ne na musulmai a zamanin daular fatimiyya saboda yadda masallacin ke da ɓangarori daban-daban wajen gudanar da rayuwar mutane ƙarshe sai ya rikide ya koma jami'a jami'atul azhar da ke birnin alkahira ai kalman jami'a da ma ake kiran university da ita a turanci asalin abun jami'a shine masallaci jami'a matattara kamar yadda university ta hada komai da komai na rayuwa domin amfanin irin waɗannan cibiyoyin ilimi shine su bunƙasa rayuwar mutane shi yasa kowane fanni ake karantawa a irin waɗannan jami'oyi. to hakan nan shi ma masallaci sunansa jami'a guri ne da ke tattara kowa da kowa kuma a cikinsa ake karantar da komai domin kun ga malamin addini tun da zai ringa isar da mutane isarwa mutane saƙon manzon Allah ne shi ko manzon Allah sallallahu ya yi magana akan sallah akan ibada akan zamantakewa akan ciniki akan makwabtaka ya yi magana akan noma ya yi magana akan kiwo ya yi magana akan abubuwa daban-daban ƙur'ani bayan da bai taɓo kai tsaye ko ta hanyar ɗan waken zagaye ba impliedly ko expressly indirectly ko indirectly sai da qur'ani ya magana akan komai bayan Allah hakan nan shi ma malami zaka ga yana bayani kowane abu ya zo zaka samu sai yayi bayani akai zai fara daga littafin tsarki ya wuce zuwa littafin sallah ya shiga zuwa littafin zakka ya tsallaka zuwa littafin ah, hajji ya shiga zuwa littafin kitabu siyam daga nan ya shiga aure da ganin ya shiga kasuwanci ya shiga jihadi ya shiga kaza ya shiga kaza komai na rayuwar musulmai ana faɗansa daga masallaci to ya kamata kamar yadda a bayani ake faɗa daga masallaci ake magana akan komai daga masallaci hakan nan rayuwar mutane ma ya kamata a ce masallatayyanmu akwai wasu abubuwa da suke tattare da su waɗanda za su ringa ciyar da haɓaka rayuwar al'umma da bunƙasa su musamman a irin wannan zamani wanda idan mutum ya zamto shi a karan kansa wato ƙwararre ne ya san ciwon kansa ya san makamar wato aiki ya waye wannan ma kaɗai jari ne gare shi don gudanar da rayuwarsa bayan allah idan muka duba da yadda musulunci ya kalli masallaci da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kira a ringa zuwa sallar jam'i domin idan ana zuwa sallar jam'i dole za a saba da juna in mutum zai zo masallaci zai zo a matsayinsa ne na mutum ba wai zai zo a matsayinsa na shiwa wani ba kawai a matsayin gama garin mutum kai a karan kanka ma yanzu kun ga wanda ya gina masallacin nan zai ce yanzu ba shi yake wa'azi ba tunda yanzu ya zo a matsayin mai jin wa'azi na sai je koma gefe yadda kowa ke jin wa'azi shi ma ke ji Allah kaɗai ya san masu matsayi manya-manyan matsayi a tsakaninku amma da ce ka zo masallaci ne baka jin ana wulakanta ka baka jin ka to kaskantacce sai ka ji kana cikin wani nishaɗi ma kuma babu yadda za ka je a duniyan nan ka samu nutsuwa sai a masallaci dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ياتي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذاكرهم الله في من عنده بزات بسام a ستارو samun wasu su taru الله سنا daga cikin الله سنا كوي karanta littafin Allah suna koyar da shi a tsakaninsu rahama ta lullube su mala'iku sun kewaye su Allah ya ambace su cikin waɗanda suke tare da shi masallaci kenan ɗan uwana tuna yadda kake komawa gida bayan ka yi sallar asubahi daga masallaci faɗa min wani guri a duniya da kake zuwa ka samu nutsuwa irin nutsuwar da kake ji bayan ka kammala sallah da kake komawa masallaci sai ka dinga jinka fresh sai ka dinga jinka cikin nutsuwa abin da ake ta fafutukar neman samu din nan wani ya yi katon gida wani ya tafi london wani ya tafi yawon duniya wani ya shiga kasaitacciyar mota duk fa abin da ake nema shine happiness farin ciki wanda kuma farin ciki na gaskiya yana nan cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya faɗa cikin alkur'ani cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da nuhiyannahum hayatan tayyiba za mu rayar da su rayuwa mai daɗi masallaci kenan da zaka zo sai aka ce kaga zaka je gurin yan uwanka musulmai ne saboda haka ya kamata ka yi shiga da kowa zai ganka ya ji daɗi kada ka yi shigar da za a ganka a kyamace ka kada ka yi shigar da za a ganka ana ganin wato ana, ana maka kallon ƙazami ba ku ganin mala'ika jibrilu da zai zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don koyar da mutane wasu karatu amma a aikace tare da manzon Allah sai aka faɗa siffar da ya zo itala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi athar safari wala ya ya'rifuhu minna ahad Allah madaukakin sarkicin cikin alqur'ani cewa yayi ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku yan adam ku cancada ado in za ku je masallaci ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci Allah baya san almubazzarai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani kiran da yake nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi kuma yake duk wanda ya ci albasa ko wanda ya ci tafarnuwa kada ya kusanci masallacinmu fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam dan mala'iku suna cutuwa daga irin abin da dan adam ma ke iya cutuwa da shi shi yasa aka ce wanda ya sha sigari to kada ya zo masallaci ba wai ɗauke masa aka yi ba a'a wato kamar wato uquba aka masa punishment aka masa cewa kada ka zo masallaci kuma in baka zo din ba a kama ka da laifin cewa baka zo sallar jam'i ba kada kuma ka zo ka cutar da mutane wannan irin kallon da musulunci yake yi wa yake yi wa masallaci kenan sannan kuma idan aka zo kowa ya ɗauki kansa a matsayin daidai da juna kada ka ringa jin cewa kai isasshe ne shi yasa ma har wasu daga cikin malamai suka ce bai dace ba wani ya gware wani wani guri a masallaci ya ce wannan gurin nasa ne shi isasshe ne ba wani wanda ya saya ya ajiye ko mai masallacin bai isa ba kawai dai wanda ya san gurinsa kullum shine liman eh, na ji malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar yana cewa mutum ya killace wani guri a masallaci ya zamto ya hana kowa yin ibada a gurin sai shi lokacin da ya ga dama ya zai iya shiga cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa illa khaifin lahum fi duniya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim saboda haka masallaci kenan kuma idan ka zo aka ce ka diddigen ka da diddigen yan uwanka kuma aka ce a tsayar da sahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh, a masallaci ne kuke ɗaukowa setin daidaitawa tsakaninku al'umma da suke zuwa masallaci ta tsayar da sahu yadda ya kamata ita ne zaka ga zuciyarta tana ƙaunar juna tana kula da juna ba ta wa juna hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku daidaita sahunku ko kuma Allah subhanahu wataala ya saba tsakaninku bayan Allah duk wanda wanda ka gaya yana da wani matsayi a masallaci zaka same shi har a lahira yana da matsayi babba wanda ya gina masallacin ɗungurungun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci a wata ruwaya kamar shekar kurciya yana neman yardar Allah Allah zai gina masa gida a aljanna Allah zai gina masa gida a aljanna me wannan me ya fi wannan babu to duk abin da za ka yi sai da ce za a baka lada kaza in ka yi sallah wa gawa an baka kirati daya in ka raka ta kushewa an baka kirati daya ka tashi da kirati guda biyu in ka yi eh, sallah a cikin jami za a baka ah, lada 25 ko 27 a hadisin abu hurairah ko hadisin abu sa'id al-khudri to amma mutumin da ya gina masallaci cewa aka yi gaba daya ai ladan su zaka tattara karshe ka shiga aljanna to amma wanda ya gina masallaci cewa aka yi za a bashi za a gina masa gida a aljanna ka san bayan da za a gina maka gida a aljanna a ce kuma ba za ka shiga ba za ka shiga aljanna ba kinaya ce na cewa za ka shiga aljanna shi kuma liman eh, ya sani cewa kasantuwar shine mai jagorantar mutane bayan fa an ba shi ladan sallarsa ta kashin kansa sai kuma an ba shi ladan jagorantar mutane domin kada mutane su ɗauka cewa idan muka yi sallah a masallaci duka mukan tashi da lada iri guda ne a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane kan shiga sallah kowa da irin ladan da ke fitowa da eh, shi a cikin sallar bayan ladan sallah ta gaba daya akwai ladan karatun alkur'ani akwai ladan nutsuwa akwai ladar da abu akwai ladan yawan zikiri akwai ladan kaza akwai ladan kaza wannan kuma gwargwadon yanda mutum ya fi wani gwargwadon irin ladan da zai samu sannan kaladan ladan gafarta mai muryar mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar gobe kiyama kai ne ka fi kowa dogon waya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi cewa waɗanda suka fi ladanai su suka fi kowa dogon waya ranar gobe kiyama daga can za a iya hango wani ƙasaitacce na tafiya cikin ƙasaita da isa a ranar alkiyama ran da an ka rabe takardu duk halatta za ta sadu gun hukunci har da kai shaidu ga raƙibu zuwa a kaidu da basu saban ubangiji ba ko mutane suna ta fama ayyukanka irin na kirki wanda kai ko da a ɗaki goma ɗaya ne za a nuna sai a ɓoye taran da ƙauna ayyukan ka su zama su yawa ba namiji kan ce da mata taimakanni masoyiya ta na hairan ya karanta ko kamar ƙwaya in huta mutane suna ruɗe amma ladanai daga can za a ringa hango su cikin wata tawaga ta ƙaseta abinda malamai suke nufi cewa shine ma'anar cewa ya fi kowa lada ya fi kowa ya fi kowa matsayi ranar gobe kiyama shi yasa ake rawaitowa irin sayyidina umar cewa yake cewa ba dan an ɗora masa nauyin jagorantar musulmai ba babu wani abin da yake so ya zama da kamar ladan abdullahi ibn zubair yana shugaban yana shugaban musulmai a garin makka a lokaci guda kuma da madina a lokaci guda kuma baya yadda a ce wani yana kiran sallah ba shi ba har mai sharan masallaci ma a musulunci matsayinsa ba karami ne ba imam bukhari babu yayi a kitabul masajidi babu fadli kansil masjidi babu da zai zo da bayanin falalar mai shalar masallaci ya kawo kisar wata mata da take share masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta mutu sahabbai cikin dare suka je suka binne ta manzan Allah ya kawo kwana biyu bai ganta bai bincika ina take aka ce ai ya rasula cikin dare ta mutu sai mu ga kada mu matsa maka muta da kai Manzan Allah ya ce yaya za a yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashi mutane aka je kan kabarinta aka yi mata sabuwar sallah saboda wannan mai sharar masallaci ne mai sharar masallaci ne daga zaran an naɗa ka ɗan kwamitin masallaci to fa kenan yanzu matsayinka ya ƙaru in kai laifi musulunci yana ganin ka a matsayin wato wanda bai kyauta da yawa ba don kai ba gama garin mutane ba ne ba كاين مسنن مسمن اشكي متاني اشكي سيد بن حبان ما زال الله صلى الله عليه وسلم سنفان من اهل النار لم ارهما قط قوم ياتون المساجد على شيار ونساؤهم في البيت كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا حديث شهررين أبو كنا متاني أقول متاني سنصاب جنس amma na faɗi wannan ne saboda ƙarin lafazin da ke cikin sai ibn hibban cewa manzo Allah yake cewa yan wuta guda biyu da aka yi za a yi su nan gaba wanda babu su a yanzu ban san su ba akwai wasu mutane masu zuwa masallaci a cikin kaseta su ne yan kwamitin masallaci su ne masu kula da masallaci su ne mutanen Allah amma kuma ƙarshe kawai iya wannan hidima suke ba su damu da iyalansu ba kaga nan gurin an zarge su ne saboda matsayin da suka samu a masallaci da ba su kyautata a cikin gidajen su yadda ya kamata ba sai ya zamto cewa aka ce ba ku kyauta da yawa ba saboda ku ba na wasa bane ba irin abin da shi Usman dan Fodiyo yake cewa wanda ga ya damu da gudanar da ayyuka ya damuwa da mutane amma bai damu da kansa ba wannan yar manuniya ne cewa ba da gaske ke yi ba yan uwana masallaci babban lamari a babban abu ne a gurin musulmai kuma na tabbata cewa wanda aka ɗora ma jagorancin wannan masallaci mun san shi ƙaninmu ne mun yi karatu tare da shi ko a tsakaninmu muna yaba shi da cewa ya fi kowa son tsare-tsare ya fi kowa son shirye-shirye muna ganin yadda zuwansa ya fito da wasu abubuwa wanda Ah, duka ba mu hankalin bai kai zuwa gare shi ba sai gashi ya kwashe ƴaƴanmu ƴan ƙanana ƙanana ba su ci shekara goma eh, sha biyu tara yana musu daura yara suna ɗaukan tax suna ɗaura tax a jikinsu in suka dawo gida sai suna gaya mana suna gwada mana cewa su ma sun zama wasu mutane na daban suna tattaunawa da mu akan irin conferences da muke zuwa mu yi su ma ga wato sai canja al'umma yana tana nema canja mana tsarin da'awa sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya kaddara cewa kun kwace mana shi zuwa nan gudun muna fatan Allah subhanahu Ta'ala. da irin basirar da Allah ya bashi wanda kuma da irin wato kasantuwarsa kusa da malaminsa don kamar yadda na faɗa da zo a bayan idanunku malam abubakar ba wai karatu kawai Allah ya bashi ba daga cikin abin da muka shaide shi da shi shine shi dattijo ne tsakaninmu duk wani abin da yake dattijantaka irin abin da ake kiransa dattijantaka da sanin ya kamata da kara wato ya kai kololuwa a tsakaninmu shi ya saka za ku ga duk da yanzu gashi dab da watan ramalana ne kusan yanzu kowa ta ta ishe shi inda almajiri ne kullum ana cikin gayyata ana cikin tarurruka da shirye-shiryen tafsiri amma haka ya zakulo mutane kuma ba wanda ya cewa ba zai zo ba ko uzuri ban bashi ba saboda me saboda matsayinsa fatan mu Allah subhanahu wataala mun san kasantuwar yana jiki malam abubakar zai taimaka masa kwarai da gaske ya taimaka wa malam din ma wajen tsara masa taimaka masa ya zama wani tsarin babban sakatare nashi tun da dama almajirinsa ne kuma gashi mai tsare-tsare malam kuma kun sani akwai karatu akwai aiki sannan akwai latti saboda haka Allah <laughs> sa so insha Allah gashi nan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 adam umar jisina director na sunna tv allah ya saka da alkhairi a bisa wannan karatu muhimmi akan abin da ya shafi masallaci ka nishadantar da mutane allah ya saka maka da alkhairi bayanin da ya na karshe na manta ba kafin zo dan yi wasu taliki ba mu kaddamar da shi chief imam ba wanda a cikin tsarin kuma ya kamata a ce mu kaddamar da shi kafin mu fara so wannan masallaci dai shi mamin sa odan sa aka yiwo daga wata jiha daban na musamman saboda mahimmancin masallacin ah, malam umar sade shine limamin masallacin wanda kuma ya cancanci limancin saboda ilimin da yake dauke da shi da sani ya kamata da kuma tunani da tsare-tsare na kawo ci gaban karatuttuka da masallaci da sauransu muna roƙon allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin abin da zai jagoranta kuma abin da na tuna yanzu shine lokacin da muke karatu a madina muna group mu tafi umra daga madina mu je mu yi umra mu yi kwana biyu ko kwana uku mu dawo to gaskiya malam umar sade shine limamin mu da shi da malam abubakar musa giyaye so duk inda za mu je inda za a yi sallah to ɗaya daga cikin sunan ne zai mana limanci malam umar ma haddace alqur'ani ne kuma qira'arsa tana da daɗi sosai insha Allah za ku ji idan kuna zuwa masallacin malam ka tashi a ganka <laughs> <laughs> ga shi nan kusa a hagu dina so bayan nan dokta mana bayani akan masallaci kuma a gaskiya inda za a yi lacca biyar a jere akan abin da ya shafi masallaci da ba za a gama ba so kuma ba za mu takaita laccocin namu akan masallaci kawai ba insha Allah akwai abin nan mawdu'ai daban-daban da za a dinga yi kila wani kuma ya zo ya ƙara wasu abubuwa akan abin da shi shi dokta bai faɗa ba amma dai daga cikin abubuwan da ya faɗa akwai abin lura zamanin manzala sassalama ce masallacin ya ce yashi ne kuma babu ma ƙofofi kare ma yana zuwa ya shiga ya fitsari ya fita mu kuma yanzu masallatanmu an gyara su an sa musu ƙofofi da komi duk abin da ake bukata amma bambancin shine ƙarfin imanin sahabbai ba irin imanin mu ne. ya zarta irin nan a yanzu inda za ka yi masallaci na kara ka ce ba za ka daɗe shi ba za ka sa shimfiɗa ba babu ƙofa awaki ba karnuka ba awaki suna shiga su yi fitsari su wuce ina ji za ka nemi ma muka risa a masallacin ba za ka samu masu zuwa masallacin ba to shi yasa malamai suka yi bayani da ake cewa kar a ƙawata masallaci malamai magabata suka ce eh kar a ƙawata shi idan a lokacin ba a ƙawata masallaci a lokacin masallatai ba su da wannan ƙawa-ƙawan to kai ma kar ka yi wa naka don kar kuma wani zai fassara ya ce to ai ka mai da masallaci kamar wani falo ko kaza kaza yace amma idan zamani ya canja to kuma za a iya canjawa a yanzu idan masallaci ba a kawata shi ba ba a sa marshin fuda mai kyau ba da kofofi mai kyau babu fankoki ko ba AC ma a wani wurin to kuma sai ka ga zuwa masallacin zai wahala yanzu dai gashi mai sharan masallaci ne maza ya sake mata sallah bayan an yi saboda matsayinta to dole ne mu tsaftace masallacinmu kuma mu gyara su gwargwadon iko ba muna nufin a sa wani kyalli-kyalli wanda zai dinga ɗauke hankalin mai sallah alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana mahalarta wannan masallaci manyan baƙi da shugabannin wannan masallaci ina mana marhaban lale da samun kanmu a wannan lokaci kuma a cikin wannan masallaci sabo na markazin agga na musulunci markazo agga al-islami wanda yanzu ake some-somen an san some-some ba ku yi haƙuri hausar ta ni ba guddure ne ake somen za a buɗe shi shirye-shirye o oh, ya ce yawwa shirye-shiryen za a buɗe shi muna addu'a ta alkhairi muna roƙon allah maɗaukakin sarki wa wannan gyatuma rahama ya lullube ta da ni'imominsa ya yalwata mata kabarinta ya haskaka mata shi Allah ya ƙara wa 'ya'yanta albarka Allah ya ƙara albarka a cikin sauran 'ya'yan musulmi to ban san me zan ce ba a bayan malamai na sun gabatar da nasiha kuma sun sa ni a tsakiya sun zuba min ido in ce wani abu an ce ne minti goma sha biyar haka malam ya ce ko ishirin ban tsammanin zan iya kaiwa har minti sha biyar ko ishirin ba saboda irin yadda dakta ya faɗaɗa bayanansa kuma ya nishaɗantar da wannan waje to amma zan yi ƙoƙari na ga na bi umarnin malamina na ce wani abu na tambihi ba na nasiha ba dan ni ba bana cikin malamin almajiri ne dakta a cikin lecturesa ya ce sallah tana daga cikin manya-manyan ko ita ce mafi girman ibada da ake a masallaci kamar yadda sallah tana daga cikin manya-manyan ginshikan addinin musulunci sallah rukuni ne na biyu daga cikin rukunan addinin musulunci hadisi ingantacce na abdullahi dan umar zan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bait an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko kalmar shahada da ku riga kun santa na biyu tsayar da sallah na uku zakka na hudu azumi na biyar hajji bisa bambancin riwayoyi wannan yana nuna matsayin sallah a musulunci rukuni ne na biyu daga cikin rukunan musulunci yarda da ita wajibi ne karyata ta kafurta ne barin sallah barin musulunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya raba mu da su shine sallah wanda ya batta ya kafirta da haka sallah babban al'amari ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki yayi kira zuwa ga sallah da uslubi daban-daban yayi umarni ya kwadaitar ya nuna muhimmancinta da irin amfaninta ga bawa duka don a jawo hankalin bayi su mai da hankali akan sallah ba don komai Allah ya matsa akan a yi sallah ba sai don saboda amfanin da take da shi a cikin rayuwar ɗan adam duwar da ya tsayar da sallah to ya buɗe wa kansa ƙofar babban rabo domin sallan nan ganawa ce tsakanin bawa da ubangijinsa wannan babban al'amari mai daɗi kenan na sallah sallah ganawa ce tsakanin bawa da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna bayna yadayhi in ɗayan ku ya miƙe yana sallah to fa yana ganawa da ubangijinsa ne kar in ya ji kaki ko in ya ji majina ya tofar a gabansa ganawa yake da ubangiji subhanahu wataala wannan ganawar ga wanda yake iya farali a yini sau biyar kenan kake ganawa da ubangiji subhanahu wataala don Allah in gwamna aka ce za ka gana da shi yaya kake gani to Allah fa kuma sau biyar don mai mutum zai yi wasa da sallah mai irin wannan muhimmanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce. sallan nan ita ce farkon abin da za a fara lissafa wa bawa na ayyukansa ranar gobe kiyama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa ranar alkiyama shine sallah in sallah ta yi kyau to ya rabauta ya tsira idan sallah ba ta yi kyau ba to ya halaka ya yi asara ubangiji ta'ala ya tsiratar da mu kai hadisin ma yake nuna mana allah maɗaukakin sarki zai umarci mala'iku yayin da aka duba sallolin farillar ma aka ga gaba ɗaya duk a wargaje sallar duk kayi ta yin a hausu ne aka tattaro su aka ga sallolin farillar ga wacce azahar ta yi kyau amma wacce la'asar ɗin gaba ɗaya ba ta yi kyau ba ga wacce magariba ba ta yi kyau ba sai ubangiji ya ce da mala'iku ku duba taskar bawa na na kyawawan ayyukansa ko akwai sallolin nafila da yayi ku ɗauko daga ciki a yi faci a gyaggyara farillan su tashi a tsayar da su saboda in sun yi kyau zai haye a hisabi sai mala'iku su ci gaba da bincika asusunka na ayyukanka na sallah in akwai nafilfili to da su ne za a dinga zuwa ana gyara farillai yana daga cikin bambancinmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallan nafila mu muna nafila ta ɗauwa'i bayan samun ladan yinta sannan kuma gyara ce na farillai da suke samun matsala shi ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallarsa ta farilla ba ta da matsala komai ya iya duk abin da Allah ya ce yayi ya iya shi kuma bai taɓa yin wani abun da Allah ya saka shi Allah bai karba ba don haka in yayi nafila a hakkinsa shi daɗi ne shi daɗi ne wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka da Allah ya umarce shi da tsayuwar dare sai ya ce nafila ce kai daɗi ne a gare ka mu kuma a hakkinmu nafilar ce ta ɗauwa'i ne tare da gyaran farali to sallah tana da wannan muhimmancin gabawa sannan ita wannan sallah tana hana bawa aikin sabo duk wanda yake so ya zama nagari ya daina aikata saƙo ya nisanci aikin saƙo to ya kiyaye sallah ya kiyaye sallah in ya tsayu akan sallah to ita sallah za ta control ɗinsa za ta hana shi aikin sabo haka Allah ya ce wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ta'ala yace ka tsayar da sallah sai yace inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle ita fa sallah tana hana aikin alfasha tana hana munkari tana hana sabo ita da kanta tana hana bawa zai samu nutsuwa da imani da cikar takawa ta yadda zai nisanci aikin sabo matukar sallah tana kyau Allah ya ce wala zikrullahi akbar yo ai ambaton Allah dama shi yafi komai girma shine sallar shine sallar shi yafi komai girma domin sallah zikiri ce nan baka bambanta tsakanin sallah da zikiri kace wala zikrullahi akbar ambaton Allah shi yafi sallah girma kamar yadda waɗansu suke amfani da wannan damar don su cimma wasu manufofinsu wala zikrullahi akbar yau ai ambaton Allah shi yafi komai girma shine sallah domin sallah ma ambaton Allah ne wa aqimis salata li dhikri haka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah aka ce idza nudiya salati sallah aka ambata min yawmil jumu'ati sai aka ce fas'au ku ajiye tarkacenku na kasuwa ku tafi sai aka ce ba a maimaita ba ce ila salati ba sai aka ce ila zikrillahi itan kuma ake nufi kenan sallah zikiri ce da Allah ya ce wala zikrullahi akbar sallar ake nufi ita sallar ita ce mafi girma ambaton Allah ne shine mafi girman abin da zaka wa Allah da shi da haka tana yaƙar ayyukan sabo tana mayar da bawa nagari kuma yana daga cikin sirrin da ya sa aka umarce mu mu umarci ƴaƴanmu da yin sallah suna ƴan shekara bakwai har mai musu bulala in sun kai shekara goma annabi alaihi salatu wassalam ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u ashrin ku umarci ‘ya'yanku da yin sallah wahum abna'u sab'in suna ‘yan shekara bakwai wadribuhum alaiha wahum abna'u ashirin ku musu bulala a dalilin barin sallah idan sun kai shekara goma saboda idan yaro yana sallah tun yana shekara bakwai ka gwada mashi sallah ka gwada mashi zuwa masallaci to zai samu nutsuwa sallar ce za ta saita maka shi ba bulala ba ba zara ido ba ba kwaba ba ba dundu ba ba kura ba ba tsawa ba sallar idan ka dage ya iya tsayuwa akan sallar ita da kanta za ta seta maka yaro in dai 'ya'yanka suna sallah to albishirinka ko sun kai talatin ba za su fi ƙarfinka ba ba za su gagare ka ba amma idan kai wasa ka bar 'ya'yanka ba sa sallah wannan ya tafi kisan kadangaru wannan ya gara taya lokacin sallah yayi wannan ya tafi yana guje-guje wannan lokacin sallah yayi ba abin da ya dame ka da su baka san sun yi ko ba su yi ba mazan su ko matan su kuma kana ta haifuwa suna karewa baka ankara ba sai ka ga yara sun zo sun fara jijiya a wuya sun fara manyan dantse kuma ka zo su gagare ka to a dage akan umartan su da yin sallah wannan zai taimaka ya rage maka wahala saboda ita sallah tana hana kan garewa. ita sallah tana hana sabo sannan ita wannan sallah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari tana kankare zunubi ai Allah ya ce wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layli innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin ka tsayar da sallah tarafayin nahari bangarorin yini guda biyu wa zulafan minan laili da dare kun ga lokuta uku kenan an haɗa salloli biyar kamar yadda muka sani a zahar da la'asar lokacin su ɗaya magariba da isha suna da alakar lokaci sai asuba ita kaɗai ubangiji ta'ala sai ce innal hasanati yuzhibna sayi'at. kyawawan ayyuka ai suna tafiyar da munana don haka sallarka za ta tafiyar da munanan ayyukanka hadisin manzon Allah sallama yana fassara wannan ayar da manzon sallama ya ce as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramalana zuwa ramalana suna kankare abin da ke tsakaninsu na zunubi in an nisanci kaba'irai kamar yadda hadisi ya tabbata shi ma cikin sahih muslim manzon Allah sallama yake cewa mathalus salawatil khamsi كمثل نهر جار ya ta silu min hu kulle yau min خمس مرات misalin sallolin nan guda biyar ai kamar misalin wani katafaren kogi ne mai ɗumbin yawa mai gudana akan ƙofar gidan kowannen ku kullum yana wanka a cikin su biyar a wata riwaya manzo sulma ya tambayi sahabbai za a samu sauran dauɗa a jikinsa suka ce a ya ma'aikin Allah don haka tsayar da sallah yana kankare zunubai sannan sallan nan da kuke gani tana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali in bawa yana son farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali da samun ci gaba cikin lamuransa ya kama sallah Allah da kansa ya faɗa yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa lil khashiyin ku nemi taimako ta hanyar hakuri da kuma tsayar da sallah in kun yi haƙuri za ku samu nasara in kun tsayar da sallah za ku samu nasara ko da dai ita sallah babban al'amari ne sai wajen masu tsoron Allah al'amari ne mai nauyi sai wajen masu tsoron Allah haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin wannan ayar ma tana nuna idan mutum ya tsayar da sallah za ta taimake shi wajen samun nasarori cikin lamuransa sannan sallan nan sanadin shiga aljanna ne Allah ta'ala yana cewa yana yana faɗin siffofin mummunai sai Allah maɗauki sarki ce wallazina hum ala salatihim yuhafizuna sai ce ula'ika fi jannatin mukramun masu tsayar da sallah masu kiyaye sallah suna cikin aljanna ƙarshe annabi sallama ya ce wassalatu nurun sallah haske tana haska zuciya tana haska wa mutum lamuransa tana ganar da mutum abubuwan da bai gane ba tana sauƙaƙe wa mutum fahimtar abubuwa sallah haske ce malam usaimin allah ya masa rahama ya ce an siffanta sallah da haske aka ce nur sai aka siffanta ta da haske fari irin na wata saboda haske ne na ni'ima sai aka siffanta haƙuri da ziya haske irin na rana saboda haske ne amma mai kuna wannan ana ta nuna min lokaci yayi wala Allah lokacin da malai yanka mini ya kare zan ta kaita daga wannan gabar abin da ne daidai Allah ya bani lada kuskure kuma ubangiji ta Allah ya yafi mu baki Allah ta mu lafiya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sheikh Abubakar Musa Giya da Allah ya saka da alkhairi ya yi mana magana akan muhimmancin sallah kuma wannan shine karantarwa wasu abin da suke so a wurin wa'azi shine a dinga faɗan falala na nafilfili da sauransu sai suke manta abubuwan da su ne ginshiƙan addinin musuluncin gaba ɗayansa sallah in babu ita ai ba addinin ma sahabban manzala sa sama suka ce ba abin da suke ganin barinsa daga cikin ayyuka kafurci ne sai sallah saboda haka sallah shine abin da ubangiji ta'ala ya fi so a cikin ibadu kuma ita ce wacce wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan gyara mutum da ita ya zama mutumin kirki kuma ya zama yana cikin farin ciki da walwala a rayuwarsa manzala sa suna ce ubangiji ta ala faɗa cikin hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alayhi ba abin da zaka bauta Allah da shi wanda ya fi so kaman abun da ya wajabta maka sannan saidina Umar yana aika wa gwamnoninsa takarda ya ce inna a hamma amrikum indi as-sala faman hafizaha fa huwa bima siwaha ahfazu wa man dayya'aha fa huwa bima siwaha adyau abin da nake son ku kula da shi ku gwamnoni na na al'amuran talakawa shine sallah ku tabbatar da suna sallah din duk wanda ya kiyaye sallah zai iya kiyaye kowace irin doka zai bar sabon Allah zai bar keta doka zai bar cin mutuncin mutane da sauransu matukar yana sallan da khushu'i da tsoron Allah a cikinta da kankan da kai da ganin yana ganawa da ubangiji ta'ala ne to sallah za ta gyara shi ya zama mutumin kirki yace duk wanda ya bata sallah ko ya tozarta ta kuma to zai iya lalata komai so da in ka in ka lalata babu zai zama bawan Allah mutumin kirki sallah za ta gyara shi ya zama salihin bawa sannan kuma zai zama yana da walwala da nitsuwa a cikin rayuwarsa ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara mana sani mahimmancin sallah kafin kira malami na gaba akwai wani mai mota da ya tare wani wanda take da namban DKA 13 namban ta 13 kuma CW sai zo ya ya dauke mota in mai ita ya gane DKA sannan 13 da kuma CW amma ba a faɗi namban wani gari ba ne so in ya gane dai shikenan Uh, uh, uh, a ƙarshe insha Allah za mu gayyato Sheikh Sha'aya Yusha'u wanda shi ma ya yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina digirinsa na farko sannan kuma ya je Jami'ar Musulunci ta Jordan ya yi digirinsa na biyu wani ikon Allah tare muka je da shi Madina muka yi digirin farko sannan kuma da za mu tafi Jordan ma sai Allah ya haɗa mu a can Jordan ɗin muka yi digiri na biyu tare so daga garin Bauchi za mu kira shi mu ba shi kila ƙasa da minti goma sha biyar ɗin shi ko minti goma tunda lokaci yana tafiya ah, malam falle ta yatafaddal mashkuran wa ma'ajuran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah da mai sarki godiya da ya tara ma a wannan masallaci mai albarka don shirye don buɗe shi Allah masarki ya saka wannan bawan Allah da ya gina wannan masallaci da niyyar wakafi wa mahaifiyarsa Allah masarki ya karbi dukkan ayyukansa ya sanya a cikin mizanin hasanat na ita mahaifiyarsa da shi kuma kansa gaba da abin da zan ɗanyi tsokaci a kai bayan bayanai da suka gabata shi ne a kan shi ta'amirin masajid inda Allah mana sarki ke cewa inna ma ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salat wa ata zakat zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa'ulaka an yakunu min al-muhtadin akan ta'amirul masaji da malamai suke cewa wanda yake gina masallaci shine wani imani da Allah to malamai suka kasa gina masallaci kashi biyu akwai ta'amir masajid ma'anawiyya akwai kuma ta'amir masajin hissiya ta'amir masajid wanda yake hissi shine gina masallaci kamar yadda aka yi bayani akai da falalasta man bana lillahi masjidan bana baitan fil wanda ya gina masallaci don allah mana sarki allah zai gina mana masallaci a cikin gida aljanna wannan gina eh, masallaci ne ko raya masallaci wanda yake hissi wanda za a iya ganin su haka akwai kuma gina shi wanda yake ma'anawi wanda shi ne kusan zan dan yi tsokaci a kai ah, ta wajen yin sallah a ciki da kuma eh, yin abubuwa na alkhairi a cikin masallaci wanda ake yin su a cikin masallaci domin masallaci ba inda ake samun nutsuwa kamar yadda bayanai ya gabata a wajen 'yan uwa kamar masallaci cewa bayi ba za su bayina ba za su haɗu a wani guri ba ko kuma bayi ba za su haɗu a wani guri ko wani gida su haɗu suna karanta ayoyin ƙur'ani suna karanta zikiri suna ambatan Allah face mala'iku sun kewaye su wa gashat alaihimun rahama sa'annan kuma rahamar Allah ta lullube su to a nan abinda nake dan jan hankalin mutane ta wajen raya masallatayya shine yin sallah ta jami'i bangare ne na raya masallatai malam eh, mai jawabi malam abokan musa giyade ya yi bayani akan mahimmancin sallah to zan yi tsokaci akan mahimmancin yin sallar jami'i a cikin masallaci din mahimmancin yin sallar jami'i a cikin masallaci gahi an gina masallaci wannan ginawa ne da raya shi wanda yake hissi ga ana ganin sa kowa ya gani anguwan da ba masallaci watakila a wannan gurin yanzu an gina shi kana zuwa ka ga alama ta masallaci to me ya rage yan unguwa su zo su cika masallacin nan wajen yin sallah a cikin gurin bayan an yi sallah akwai darussa da za a tsara yi a wannan masallaci din to don haka ne kamar yadda za su yi sallah a masallacin suke ba da muhimmanci wajen sauraron karatu a cikin masallaci don akwai wani abu da musamman ga mutane da suka fara manyanta eh, yana da hala gaske karatu ya ɗore musu su je makaranta su yi karatu to amma karatun masallaci wannan ribar kafa ne bayan sallar jam'i kuma yana daga cikin karatun da aka fi samun nutsuwa a cikinsa aka fi tsayawa a saurare shi inda za ka ba da lokaci na sauraron karatu a masallaci to babu lokacin da mutum babba ko mai shekaru kowanda yake babban mutum musamman tun da alhamdulillah unguwar ta yawanci manyan mutane ne to babu gurin da za samu su ba da lokaci sosai su saurari karatu kamar masallaci to da haka daga cin malamai da suka yi rubutu a wannan lokaci kan eh, daurin masallaci ko kuma gudunmawar da masallaci ke barwa a gina al'umma kamar ne kusan taken lacca ta shi dr ibrahim eh, disina ne. sun yi bayanai akan cewa lallai masallaci ya kamata a tsara mar bayan sallah da ake yi waɗansu darussa da suka shafi rayuwar al'umma gaba musamman abin da ya shafi darussa na sanin Allah shine na aƙida darussa na koyan ibada darussa na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk dai manya-manyan saƙonin nan da ƙur'ani yake ɗauke da su shine bayani akan Allah ɗin kansa bayani akan hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki da kuma bayani akan bayinsa tun daga farkon duniya da kuma zuwa ta da sirar annabawa da bayanai a kansu to waɗannan darussa ɗin lallai ne ana buƙatar a sanya darussa a masallaci a kwanakin sati in san samu ne a cika masallacin kamar tun da wannan babban markazi ne da waɗannan darussa ɗin ko da tsakanin magariba da isha'i ko kuma bayan asuba wannan lokaci ne wanda ya fi dacewa a karantar wanda kuma mutane suka fi lokaci a cikinsu yawanci bayan magariba mafi yawan mutane sun dawo daga wajen ayyukansu to lalle ne 'yan uwa musulmi makotan masallaci mu ba da lokacinmu bayan yi sallar magariba zuwa isha ne inda za a yi karatu to kowanmu wanda zai zo masallaci ya ba da lokaci ya saurari wannan karatun nan ba ƙaramin fa'ida da ya samu ba saboda za a yi darussa ne mabambanta misali hakanan lokaci na biyu wanda ya fi dacewa wajen karantarwa shine bayan sallar asuba shi ma yana da wahalar gaske a ce wani aikin sa yana farawa daga bayan sallar asuba mu ba ratan. wato yawanci ana fita bayan sallar asuba da akalla mafi awa ɗaya ko awa biyu to dan minti talatin da za a yi lalle ne mahalarta masallaci su ware wannan lokuta din wajen eh, halartar karatu bayan an gama sallah ka yi haƙuri saboda masallaci shine gunda ake samun nutsuwa dan yanzu in makaranta za ka je in a matsayin mutum na babban mutum mai shekaru ko mai matsayi ko mai shugulgula yana da wahala sai shekara ɗaya yana zuwa makaranta a matsayinsa na babba bai daina zuwa ba ko na shugulgula bai eh, ɗauke mara hankali ba to amma idan masallaci ne tsawon rayuwarsa ana buƙatar ya zo masallaci mun san manzo Allah sallallahu alaihi har shi lafiyar da ah, Allah mun sarki dauki ransa akan ta an kawo shi masallaci ana rike da shi ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya tarbiyatar da mutane akan muhimmancin zuwa masallaci in mutum ba ya kasa zuwa bane sallar jam'i wajibi ce a magana mafi inganci a ah, kan ah, mutane to da haka kamar da sallar jami'i ta zama wajibi to lalle ne dillar da ake karatu bayan kayi sallar jami'i din nan in ana wani karatu da ya shafi addinin musulunci to ka tsaya ka saurara ka bewa Allah wannan lokacin a nan ne zaka san ubangijinka a nan ne zaka san addininka a nan ne zaka san manzanka sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace san wa'ina abuwa guda uku su ne ake tambayar mutum a kabari za a tambaye ka bayan mutum ya rasu an binne shi za a tambaye man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu bi hadha rajul allazi bu'isa fikum waye ubangijinka waye menene ka wane ne annabinka to ba inda zaka san ubangiji sosai sai a qur'ani don qur'ani ne bayanin Allah madaukakin sarki a cikin qur'ani ne Allah yake bayani akan sa shine shi kadai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ɗin nan shi kaɗai ne a zacinsa Allah ɗin nan shi kaɗai ne a ayyukansa Allah shi kaɗai ne a wajen cancantarsa da bauta babu wani wanda yake kama da shi ya saka misali shehun huwa samiul basir duk a cikin ƙur'ani ne to ka ware lokaci da za ka ce sauraron ƙur'ani don ka san Allah da sanin Allah ne za ka iya ansa tambayar da za a ma a ranar gobe kiyama Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisin muslim cewa ranar gobe kiyama a filin tahin kiyama bayan an tara mutane gaba ɗaya tun da kan annabi adam alaihi wasalam har zuwa na ƙarshe za a tara su a guri guda mutum da aljan su ne mukallafai su ne wanda Allah ke cewa ma halkatul jinna wal insa illa liya'buduni cewa ban halarci mutum da aljan ba sai don su bauta mun irin nau'in bautar da Allah masarki ya ɗora mana mu jinsi biyu ne daga cikin halittu shine mutane da aljanai irin nau'in bautar su iri ɗaya ne to don haka su ne makallafai za a tambaye su a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mun sarki a filin tayin kiyama zai zo da wata irin sura ba irin surar da ya bayanin ta ba a cikin littattafansa da ya aiko annabawa ya ce ya ku bayina ni ne ubangijinku ni ne ubangijinku to a lokacin wanda suka san Allah sani na gaskiya sai su ce a ba kai ne mu ba ba za mu gushe a nan ba har sai ubangijinmu ya zo zuwa irin wanda ya dace da shi waɗanda ba san Allah ba kuma sai su ce eh an rabbuna an rabbuna to yace wanda suka ce an na din nan ba su ci jarabawa ba saboda bai san ubangiji ba ilmance bai san ubangijin ba ta hanyar da annabawa suka karantar to bayan da zaka san ubangiji sai ka je makaranta zuwa makarantar babba tana dan wahala to hanya mafi sauki ga babban mutum mai shekaru ko mai shi gulgula a kansa shine wallahi ya tsaya wajen karatun masallatai karatukan da ake a masallatai za ka fi samun nutsuwa sosai ya fi nutsuwa fiye da in ma ka sa karatu ne kake ji ko kuma kake kallo a kafafen labarai wannan ma ana samun ilimi a cikinsa amma bai kai na masallaci ba saboda a masallaci ka bar komai wani ma in zai zo masallaci ba zai zo da wayarsa ba kaga lokaci ne na nutsuwa dan karatun za yi awa daya ko minti arba'in lalle ne yana daga ci nau'i na gina eh, raya masallaci to lalle ne mutane su ba da muhimmanci to a wannan lokacin mazala salasa mace za a ta mutane waye ubangijinsu to wanda bai san ubangiji a ilmance ba shine sai ya fara in ina yana a a a ya kasa faɗa ce la'adari sana ta muhimmin gaba wa ma dinuka me addininka wanda bai san addininsa a ilmance ba shi ma ba zai iya faɗa ba amma yanzu wannan tambayoyin da aka yi ai kowa mu ya sani Allah dai shine mu addini mu shine addinin musulunci sa'annan annabi mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sanin wayannan a ilmance shine ake zai iya baka dama ka iya ansa wannan tambayoyin da za a yi wa mutum ranar gobe kiyama to hanyar sani mafi sauki shine ko ka je makaranta ko kuma ka je gudanar da ake karatu guri na karatu da ake samun ilimi inda aka yi zama tsararre ne to lalle ne ba inda ya kai masallatayya to samar da irin wayannan santoci ko marakis ilmiya yana taimakawa a cika guraben waɗannan kwanaki na sati a irin wayannan gurare shine da karatu kuma za a sanya karatun da dukkan mutane suke bukata shine a duniya ba abin da mutane suke bukata na karatu kamar ilimin addini basic abin da dan adam yake bukata ya sani a sallah a azumi akwai wani abu da ya zama to ita sallah in ka santa ko da aikace ne ka iya ta to insha Allah sallah ka zama ingantacciya yanda ake zakka in aka gaya ma ko ta hanyar tambaya ko ayi darasi akan zakka ka cire ta yanda aka ce ka sauke wajibi aikin haji aka koya ma shi a aikace ka kai a aikace ka sauke so dukan waɗansu abubuwa dai sa'annan Eh, ilimi na aƙida ilimi na sanin Allah a goya ma ga yadda Allah yake ana karantar da kai tafsiri ana karantar da kai littattafai na ayat tauhidi insha Allah da ka san Allah sani na hakika wanda a ranar gobe kiyaman an ma tambaya din nan zaka iya ansa wannan ansa din nan ka ce rabbi Allah diniyar islam nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wayannan su ne nau'i na biyu daga cikin yadda ake gina masallaci bayan gina masallaci gini wannan wanda muke iya gani akwai kuma gina masallaci da ibada babbar ibada za a gina masallaci shine sallah sallah nan kuma hisa aka yi ta aka yi masallaci inda za a zo a taro shine sallar jam'i kenan sallar jam'i wajibi ce akan mutane bayan sun yi sallar jam'i sauraren karatu na sanin sallah din da sauran abubuwa din yana da muhimmanci hakanan ga ilimi da yake da muhimmanci shi ma wanda ana eh, so ake karanta da mutane a masallatayya ilimin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama daga tun daga haihuwarsa sanin ɗabi'unsa da irin gwagwarmayarsa da irin kyawun ɗabi'unsa kamar yadda Allah musulki yake ba da bayani cewa innaka ka ala khuluqin azim lalle ka inna kana kan waɗansu ɗabi'u kyawawa masu girma wanda Aisha suke cewa kana khulquhu qur'an tana bayani akan fassarar wannan ayar cewa halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani ma'ana in kana so ka san ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta qur'ani duk abin da qur'ani yake karantarwa to manzo Allah yana aikatawa kawai in kana so ka san menene hakikanin ɗabi'u manzo Allah shine karanta qur'ani to dan haka gina masallaci da ibada Bangare ne na gina masallaci bayan gina shi ta wajen wannan gini da muke iya gani wanda muke zaune a cikinsu sa'an nan abu na ƙarshe ne waɗannan abubuwa da shi mai gabatarwa ko kuma ciyama na amintattu na wannan masallaci eh, ya faɗa cewa akwai ɗansu abubuwa da za su yi eh, lalle waɗannan abubuwa ɗin nan muna musu fatan alkhairi su samu tsari kowane ɓangaren abu da za a yi in wannan abin yana da buƙatar waɗansu masu ilimi na musamman to su nemo su su shigo da su cikin waɗannan don ajiye musulunci addini ne mai banƙaye addini wanda ya yi da komai da irin abuwa inda bai saba musulunci ba shi yasa yanzu a malamai na wannan lokaci akwai wanda suke bincike akan abin da kira na nawazin sababbin abubuwa waɗanda babu su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda idan wani abin sun zo za a kawo malamai su yi bincike su zo su haɗu da waɗansu waɗanda suke ƙwararru ne akan abin su faɗa wa mutane mokifin musulunci da matsayin musulunci akan waɗannan abubuwa ɗin nan to duk wani abu da za su yi na eh, a wannan a ƙarƙashin wannan santa ɗin ya kamata su samu ƙwararru ta kowane ɓangarori shine abin da Dr. Ibrahim yake ishara a kansa musulunci ya je karɓa a wajen kowane irin mutane ne sai dai abin kawai ɗora akan ƙa'idojin musulunci ya zama ya dace da irin karatarwar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah masu ke taimake mu Allah ya albarkaci abin da muka faɗa ya ba mu ikon yin aiki da duka abin da muka riga muka ji sa'anin wanda suka yi wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka mana alkhairi Allah masu ke ƙara mana yawan masu waɗannan aiki na alkhairi din nan lalle wannan ba ƙaramin abu bane wanda kusan eh, tun da muka shigo wannan gurin sai ya tunatar da mu wani masallatayya irin na kasashen laraba hakika su suna hitimami da irin waɗannan masallaci cin akwai ɓangare na marayu za ga eh, a nan gurin akwai ɓangare kawai da ke kula da marayu akwai ɓangare da ke kula da talakawa waɗanda suka zama to ba su da abinci akwai wanda za ka samu a masallatayya ana ba su irin wa'in abubuwa haka nan duka za ka samu a masallaci ana yin wa'in abubuwa to haka ya kamata mu koyi irin wa'in abubuwa ɗin kama daga gina masallacin da tsare-tsaren nan kusan ina ga wannan tunani ne wanda aka samo yi daga eh, wani guri to ya halatta ka samo wani tunani a wani guri inda abin alkhairi ne kamar yadda manzo ke cewa alhikimatu dalatul mu'min huwa haqu biha anna wajdaha shi abu mai amfani hikima kamar wani kayan tsantuwar mumini ne shi yafi dacewa da ta inda ya samu in ka samu in abin kai bata ka gan shi a ko ina ne ka gana kai ka fi cancanta ka dauka to da haka duk wani abu mai amfani shi mumuni in ya gani a wani guri to mumuni shi alƙawi khairun abillah min almu'min shine wanda yake ƙawi a wajen tunani ƙawi a wajen yin aikin alkhairi ƙawi a wajen a imaninsa da sauransu Allah taimake mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek shaya yusha Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan eh, tinatarwa da ya mana ya yi magana akan abubuwa guda biyu ko muhimmai guda biyu akan abin da ya shafi zuwa jam'i na farko wanda masallaci lalle an gina shi saboda sallah ne kuma musamman sallah a cikin jam'i wanda zuwa jam'i mun sani hadisai sun shahara ana ninka sau ashirin da bakwai ana ko a ninka maka sau ashirin da biyar gwargwadon imaninka sannan bayan kowane taku da kake yi a cikin daga gidanka zuwa masallaci ana ɗaukaka darajanka ana rubuta maka lada ana kankare maka zunubai har manzala sama ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulullah qala isbaghu al-wudu'i ala al-makarihi wa kathratu al-khuta'i ila al-masajidi wa intizaru salati ba'da as-salah فذلكم الرباد فذلكم الرباد فذلكم الرباد ba zan nuna muku abin da Allah yake kankare zunubai da shi ba kuma ya ɗaukaka darajar bawansa da shi suka ce nuna mana ya rasulallah manzon sama ya ce cika alwala a lokacin da ba a so kamar lokacin tsananin sanyi kai ka tsaya kai alwalan ka cikakkiya sannan da yawaita taku zuwa ga masallaci ko da masallaci yana nesa ka tafi iya adadin takun ka iya adadin ka. ko kuma ka je ka dawo ka je ka dawo takun zai zama yana da yawa kaga za ka samu lada mai yawa Allah kuma zai ɗaukaka darajan kai kan kare maka zunubanka da saubin wannan sannan da jiran sallah bayan sallah ka je da wuri kai nafila ka jira farilla ko in kai magariba ka jira isha wannan Allah yana ɗaukaka darajar mutum da shi maza su ya ce wannan shine ake cewa wato ainihin zaman dako sannan abu na biyu shine ya kwadaitar wajen halartan mutane karatuttukan da ake a masallaci masallaci wuri ne na tarbiya masallaci wuri ne na wayarwa da mutane kai akan abin da ya shafi addininsu kuma an samu ci gaba a ƙasan nan fiye da da da karatu sai dai ka je zauren malami ka ɗauki littafinka a yi ba gishiri in baka manda ka ja baƙi a fassara maka in ka ji baka iya rike fassaran sai ka haƙura kawai sai ka rasa kuma ina ne za ka je a maka karatu to so su bayan Allah suka sunnanta mana yin karatu a masallaci kawai da dama akwai shi aka farfado da shi sai zamana idan ka je masallaci za ka iya fahimtar wasu abubuwa na addininka ko da ba za ka iya ja ka fassara ba idan ka je ya zama kai tunda ba ɗalibin ilimi ba ne ba fassara kake son ka rike ba a menene malamin yake faɗa da yaren da kake ji abu kaza hukuncinsa kaza abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne so da haka sai ya zama kana da wayewa na addininka wanda kuma shi ne babban dama abin da ake bukata ka san hukunce hukuncen addininka ka san Allah ka san manzala sai sama ka san addininka ko da ba za ka iya jan aya ka fassara ba ko ba za ka iya jan hadisi ka yi me kai bayani ba wanda in ka rasa wannan kuma to nan ne zaka bata shi yasa dujjal in ya bayyana jahilai ne za su fara bin sa da zaran ya zo ya ce shi Allah ne to dama ba su san Allah ba shikenan kawai sai su bi shi su yarda su Allah ne sai su je su halaka shikenan su fita daga musulunci gaba da amma wanda ya san Allah subhanahu wataala yana zuwa masallaci yana sauraron karatu in dujjal ya bayyana sai ce ai wannan dujjal ne kullum ana mana bayani sa a masallaci a wurin karatu ba zai bi shi ba haka duk abin da ya zo maka na bata to dama kana da wani ilimi wanda ya riga yi wannan abun ka san cewa bata ne ko da ba za ka iya wa'azi ba ba za ka iya jan aya ka fassara ba shi yasa manzala sama ce wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul janna qala hilaqu dhikr idan kun wuce dausayin aljanna ku tsaya ku kiyo menene dausayi shine wuri mai ni'ima wuri mai ruwa mai ciyawa mai ni'ima ku tsaya ku kiyo sabai suka ce menene dausayin aljanna manzala sama ce inda ake zama ana karatu shine ma'anar hilaqu dhikr majalisul ilmi inda ake zama ana ba da ilimi to kar ya zama na duk rayuwarka sai dai hira sai dai kana can kana can harkar neman duniya kai dole ka samu wani dan lokaci inda kake zuwa kuma ka saurari qala Allah qala Rasulullah sallallahu Allah ya ce manzo Allah ya ce inda za a koya maka wani abu na addinin ka kuma nan ne ake samun tarbiya za a maka wa'azi ka ji zuciyanka ta karye ka ji tsoron Allah ya shige ka gobe ma a maka a koya maka sallah a maka duk wani abu da ya shafi kunce kuncen addininka har abun da baka sani ba ma sai ka tambaya ko kuma ka ji wani ya tambaya da ya tambaya sai ka ji ah kai ma sai baka san wannan ba ana ba da amsan shikenan kai ma ka samu ilimi to haka sai ka ga mutum yana da wayewa na addinin sa ko da bai zama malami ba baka isa ka ce masa jahili ba ubangiji ta Allah ya taimake mu Allah ba mu kwarin gwiwa akan wannan wanda shaidan kuma yana hana irin waɗannan abubuwa din dole sai an daure an yaki shaidan Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kafin mu tashi akwai tambaya ɗaya da aka turo wai wata mata ne eh, ba ta haifu ba to shine sai ta rubuta sunayen wasu mutane ta ce idan ta mutu a basu gado menene hukuncin wannan so gado kan Allah riga ya tsara waɗanda za a bawa gado ko ba ki da 'ya'ya kila kina da ƙanne kina da iyaye ko kina da ƙanne ko yayu ko kina da baffanu ko 'ya'yan baffanu ko 'ya'yan 'yan uwa akwai masu gado goma sha biyar daga cikin maza da kuma goma daga cikin mata saboda haka ba su takaita akan yaya kawai ba ko jikoki kawai da haka Allah riga ya riba gado amma idan wasici ta yi ta yi wasici ne to sai a duba sai a ɗauki kashi ɗaya cikin uku na dukiyarta sai a ba su kashi ɗayan sai su riba amma gado kan sauran 'yan uwan ko da na nesa ne za su yi gado su za su yi wannan gado ne amma da abun da ya fi mata in har akwai wasu wanda take ganin tana son su na kusa da ita ne kuma ba ta da 'ya'ya kuma su ba za su ci gadonta ba ta ɗauki kyauta ta ba su sai ta ɗauki wani abu na dukiyanta ta taimaka musu wani a ne kaza a tun tana raye ta bayar shi nan in ta yi haka ta me ta yi musu gata idan ta mutu babu wani wato rikici a kai ko kuma in bata yaka ba ta yi wasici a ne kaza a ne kaza a ne kaza sai a duba in bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyanta ba sai a ɗauka sai a basu in ya wuce ko ba za su wuce kashi ɗaya cikin ukun ba na dukiyar kamar yadda ya tabbata a hadisin sa'adu bin abi waqqas wanda manzo sama ya ce masa ya bar magadansa da wadata shi yafi akan yayi sadaka da dukiyarsa wanda ya nemi yayi da rabi manzo Allah ya ce a'a kashi ɗaya cikin biyu cikin uku ya ce a'a ya ce zai yi da rabi manzo sama ya ce a'a ya ce to zai yi da sulusi wato kashi ɗaya cikin uku tun da ya kwaya ɗaya ce za ta gaje shi kuma shi mai kuɗi ne manzo Allah kashi ɗaya cikin uku ma yace yana da yawa yace fa innaka an tazara ka aghniya khairu min an tazarahum alatan yatakaffafuna nas ka bar magajanka suna mawadata ba wai sai yaya ba ko da kanninka ne ko yayunka ko iyayenka ko kakanka ko baffanunka ko ƴaƴan baffanunka ko ƴaƴan ƴan uwanka ko da suna nesa ka bar su suna mawadata yafi akan ka mutu ka bar su talakawa suna bara suna miƙa mutane suna miƙa mutane hannu saboda haka ki yi kyauta gurgudun abin da zaki iya sauran kuma Allah ta'ala riga riba gado ubangiji subhanahu ta'ala yayi bayani yadda za a ba wa sauran wannan ya siffofin dujjar suke ta wannan lacca ce mai zaman kanta amma daga cikin siffofin dujjal dai mai ido ɗaya ne kuma ubangiji ta laba mai ido ɗaya bane kuma an rubuta kafin fa'un ra'un kafara ko kafir a kan goshinsa so da haka yana zuwa da abin akwai wuta akwai ruwa in kai imani da shi jefa ka a ruwa sai ka ɗauka ka samu tsira kuma halaka ne ka kai da ne in ba kai imani da shi wai jefa ka a wuta mazu Allah ce ka bari a jefa ka a wutan za ka same shi ruwa ne mai sanyi so sifofin dujjal suna da yawa manzo suma ya ce a dinga bayani akan dujjal ai ta wa'azi a kansa dujjal bai zai bayyana ba in ana yawan wa'azi a kansa sai an daina yawan wa'azi a kan dujjal da tsoratar da jama'a a kan dujjal sai dujjal ya bayyana ce ba wani annabi da ya zo face ya tsoratar da mutane a kan wato ainihin dujjal alama ne na tashi alƙiyama kuma ya zo halakar da mutane zai yi ya kau da su daga addinin su sai dai wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya kiyaye ko dai a ce ya shiga garin makka ko yana cikin wato ainihin garin madina ko kuma idan ya gan shi ya ruga da gudu idan yana gombe ka shiga kamaru in ya abin nan ka fada wannan kasan kila ka tsira daga gare shi don manzo sama ya ce man sami abid dajjali falyan'a anhu fa wallahi innar rajula innar rajula ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yuqi alayhi min ash-shubuhat duk da ya ji labarin dujjal ya ruga da gudu za ka iya zuwa ka sai a ah, dujjal din ne sai ka zo kawai sai dinga sa maka shakka sai ka zo ka bi shi ka yadda cewa shi Allah ne to abin da ya fi shi ne ka ruga da gudu ka abin nan ka ka guje masa kar ma ka matso inda yake in kuma ka shiga cikin garin Makka da Madina ma za su ce akwai masu gadi wanda za su hana shi wato ainihin shiga wa wa'annan garuruwa din so in kana yawan zuwa wurin karatu dai za a yi ta maka bayani akan dujjal wannan kuma mene hukuncin family plan family planning na tsara iyali wannan ya halatta shine tanzimun nasli ka ya abun nan matarka ta dinga shan maganin hana haifuwa har sai bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku ta haifu gwargwadon yadda ka tsara ko a tana wani karatu wanda ba zai haɗu da ciki ba ta sha magani har sai ta gama wannan karatun a daina sha ta yi ciki ta haihu ba don gudun 'ya'ya ba wannan ya halatta don a zamanin manzo su ana azalu wato shine mutum ya sadu da iyalinsa amma ya zo fitar da mani ya zubar a ƙasa domin kattai ciki wannan ya halatta a shari'ar musulunci amma da izinin iyalin naka shi yasa family plan ana yin sa da izinin miji da mata idan miji bai yadda ba baya halatta mace ta je ta yi family plan haka nan idan matar ba ta so baya halatta a tilasta mata sai ta je ta sha wani magani wanda mai barata yi barata ya cike ba domin ta mata da haƙƙi ta samu ɗa kamar yadda kai ma kana da haƙƙi wajen wajen samun daɗin saboda haka a bisa yarjejeniya ake yin sa amma family plan mai ma'anan tahdidun nasli ka iyakance ƴaƴanka ka ce iya uku kawai sun ishe ni ko iya hudu to wannan haramun ne domin koyi da wato ainihin turawa ne ko koyi da waɗanda suke ba musulmi ba ne baya halatta a shari'ar musulunci kuma al'amura ne irin na jahiliya jahiliya su ne ba sa son ƴaƴa mata suna bunne su suna bakin ciki in suka haife su to yanzu kuma sai aka zo aka ce har mazan ma karka so su kuma cewa wai ƴaƴa da jahiliyan cewa ake ƴaƴa mata suna kawo talauci to kuma sai yanzu aka ce mana ‘ya'ya maza da matan ma in sun yawa wai suna jawo talauci shikenan sai ka takaita akan guda uku kawai to wannan haramun ne a musulunci ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin karka kashe ‘ya'yanka domin wato tsoron talauci Allah ta'ala shine mai azirta kai azirta su to karka hana zuwa ‘ya'yanka duniya domin tsoron talauci nanu narzuquhum wa iyyakum mu za mu ba ku arziki ko mu ba su sai kaga dan ma ya zama shine sababin jin daɗin rayuwarka a duniya shine sababin arzikinka ila inda bai zo ba cikin talauci zaka rayu ubangiji ta larabawa wa kowa arzikinsa ba ba za ka hana wani zuwa duniya ba kuma in ya zo ba ka yi saka kwace masa arzikin da Allah ya yi masa ba kowa da gwargwadon wato ainihin arzikinsa so wannan koyi ne da waɗanda ba musulmi ba kuma baya halatta a yi koyi da su sai dai a hali na lalura idan mutum mace ana mata tiyata ya yi yawa to akwai bukatan dakatar da haifuwan a dakatar ko in ta zo haifan 'ya'yan masu sikila irin mummunan sikilan nan take haifuwa kullum ai ta fama 'ya'yan ba su da wani amfani to abdururatu tubihul mahzurat lalura yana halatta haramun sai a dakatar da wannan haifuwan an shiga lalura ko tana haifan 'ya'ya mahaukata ko wasu masu siffa na dabbobi marasa amfani dai to wannan shari'ar musulunci ta ba da dama a dakatar da haifuwan gaba ɗaya amma in don gudun 'ya'ya ne ta wannan kwaikwayon wa'inda ba musulmi ba ne ba halatta a shari'ar musulunci manzo sama cewa ta zawwajul wadudal waluda wa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyama ku auri mata masu nuna muku soyayya masu haifuwa don zan yi alfahari da yawan qur'anin al qiyama to kaga yawan ƴaƴanka yawan al'umma manzon Allah da ka da ka haɓaka ka ƙara kenan in kai kaɗai ne da matar ka haifi 'ya'ya goma yanzu ka shigo da mutum goma musulunci domin ana haifansu an haife su a cikin musulunci ne manzala sa suna zai alfahari da su wannan shine makasudin aure ubangiji ta Allah ya samu cika da imani to ina gani wannan shine karshen wannan majalisin kuma insha Allah gobe ma kuma muna da bakin malamai da za su zo har dai zuwa karshen satin nan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon zuwa kuma shawarar da nake bayarwa in ka zo ne yau ka yadda kuma na gobe a baka labari eh, ba mu da abin da ya wuce wannan ka tsaya ka fahimci addinin ka saboda haka har zuwa karshe da za a ce wannan ainihin jerin gwano na laccocin nan sun kare ubangiji ta'ala ya saka wa su wa'annan malamin namu da alkhairi kuma Allah ta'ala mai da su gidajen su lafiya waɗanda suka shishirya wannan abu da su kwamiti na shirye-shirye na masallaci da sauransu da dukkan wanda ya taimaka ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa mizani a cikin Allah ya sa ladan a cikin mizanin kyawun ayyukanmu kuma Allah ya sa wa'annan abubuwan su zama saubin tsiran mu gobe kiyama wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu